Yo Allah ya azanta mu. Yo Allah. Ikon Allah. Wallahi cikin yo yanzu ka ga tun dare ka shi kowanne no no ka ba su. No no ka ba mu. Amma ku miliyan Kai. Kai. Wannan shine lukuman fa na na labari na fa. Ya ci a ce gaskiya ya fa haka wallahi. Ga abokinsa kuma. Nono za ba su. a cikin wani a cikin wani a cikin wani banki za ta ba trillion da a ce musu kadan trillion da ya ce musu kadan te musu kadan a gari bari mu zo ne mu karba din da gaske eh yawwa a wurin wurin Ha ba ai sun wuce haka. Biliyan ne da ya haka ba. Ni ba nuna. Ina zama mai kuɗi. shi ma gobe ba wannan kuma da ah, ba ku da ba ni ma roƙon mu <laughs> ya kamata yau shi kenan wallahi yau kunya sai yake ne yau dai wallahi bai bara ko sisi ba ba sai akan sai akan wallahi yau din ne wallahi na kwata kwata bai bara wallahi kwata kwata ne siyasa ke yau la'ara yau ne yau mata ma wai siya ya karga kakira ya kasa siyan matakwas eh wallahi aka siya da la'adar nan ma wai bala shopret ma ko siya shopret eh. kun ma siya da bala mu biya mu tafi wani ne zai bada kuɗin wannan zai bada kuɗin wannan zai biya Wannan ne zai biya wannan zai biya a to wannan zai bada kuɗin ba musu abu ka ba ya biya ba wace ba musu abu ne ya biya ba <laughs>